Mai saurare Muslim Muhammad Yusuf ke muku barhaban a cikin shirin Najeriya a yau na wannan rana. Daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. An naɗa matasa sabbin jini har mutum biyu a mukamin ministocin ma'aikatar matasa ta Najeriya. abin da za a iya cewa ba sabon ba Yawanci allakanci cewa ma'aikatar matasa akan haɗe ta wuri guda da ta wasanni a damƙawa mutum ɗaya. Sai gashi a wannan karan an yi ƙarami da babbar ministan matasa. A wasu lokuta akan baiwa dattawa wannan mukami wanda matasa ke korafin an kasa bari su cimma matakin matasa ginshikin al'umma ko manyan gobe. To ko yanzu za a iya cewa naɗin da aka yi wa waɗannan matasa zai gamsar da sabbin jini a Najeriya? Ku biyo mu cikin shirin. Ita dai babbar ministar da Tinubun ke son naɗawa Dr. Jamila Bayo Ibrahim, 'yar tsohon ministan matasa da wasannin Najeriya ne a zamanin shugaba Goodluck Jonathan. Ga kuma Mr. Ayodele Olawande ƙaramin minista. Lamarin da wasu ke ganin akwai lama a naɗin. Mun ji ta bakin wasu jagororin matasa irin su Muhammad Yusuf Ladan da ke shugabantar wata ƙungiyar matasa ta Yali a Najeriya. inda yake ganin bai kamata a fara kawo batun ƙabilanci ana cece ce ba kuma abin da aka yi yanzu matasa da alama an fara gane muhimmancinsu. Magana ta gaskiya zan ce abin ya zo daidai lokacin da ake bukata saboda ba zan manta ba muna ɗaya daga cikin mutane waɗanda muka ruwa muka yi tsaki na ganin cewa an samu ƙudurin doka na eh, ƙarancin shekaru bai hana bai hana shugabanci wato na Tuyok Turon. Ina ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gaba-gaba tare da haɗin gwiwar sauran shugabanni na matasa don ganin cewa wannan ƙudurin doka ya yi nasara. To ba wai a ci gaba da a yi cewa a ba a yi dokoki amma a takarda. amma babu zuwa aikace. A lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ministoci a wancan shekarun da ya yi mulki A mun ɗan koka matuƙa sosai saboda babu matasa masu ƙananan shekaru a cikin gwamnatin sa a matsayin ministoci wanda shi kuma zuwan Bola Ahmed Tinubu mun ga an ɗan samu sauye-sauye sosai. To abin abin farin ciki guda shine a lokacin da muka ga sunayen da shi Bola Ahmed Tinubu ya fitar na wannan yarinya ya jihar Kwara da aka naɗa a matsayin minista matasa da kuma wanda aka naɗa a matsayin karamin minista abu ne da ke nuna mana cewa zuwa gaba daga matakin minista da yadda Allah za mu kai ga mataki na shugabancin ƙasar nan. Yanzu a iya cewa kamar matasa sun gamsu kenan da irin waɗannan naɗi da aka yi na ministocin matasa saboda wasu na ganin cewa kamar da can akan baiwa waɗanda shekarun su yafi na matasan. A gaskiya ni dai na gamsu a matsayina na matashi kuma matasa da dama sun gamsu saboda a nasu tunani shine idan aka fara haka wasa-wasa za a kai lokacin da za a cimma nasara ai idan baka manta ba mata ma haka suka fara suna korafi na cewa a ba su 35% affirmative action a ba su wakilci sosai a cikin harkar mulki to mu ma da yadda Allah zuwa gaba wasu na ganin kamar waɗannan ministoci ana ta cece ku ce akan cewa matasa ba a cika ganin sun taka rawar gani ba wasu har sun fara cece kucen cewa kamar ma an yi son kai a naɗin da aka yi eh to abin da za a fara diba na ɗaya su wa'annan matasan da aka ba menene sivin su abu na farko shine cv menene suke yi me suka karanta wani gudunma suka bayar a cikin al'umma ita wannan da aka ba minista a iya binciken da muka mun ga kamar likita ce kuma bayan haka ta rika mukami ma a jihar ta da ta fito abin da annan shine menene cv na wa'annan matasan to ni a wannan tunani ban cika son harkar da ta shafi matasa a kawo harkar bangaranci ko kuma harkar da ta shafi matashi da matashi ne waɗannan bayan Allah za ka ga cewa ba za su rasa matasa abokai da wayanda suke a ma'amala da su a yankin arewa masu arewacin Najeriya ba so sannu sannu za a kai a wasu damammaki da za a samu a ministries ɗinsu. Yusuf Muhammad Ladan shugaban ƙungiyar matasa ta Yali Network a jihar Sokoto. Sagir Baba Nationalist ma wani matashi ne da ke fashin baki kan harkokin matasa. Ya bayyana nashi hasashe. Duk ka mutane ba su rasa korafe-korafe amma mu a fahimtar mu muna ganin abin ayaba ne waɗannan matasa da shi shugaban ƙasa ko na Ahmad Tinubu ya ɗauko wanda ya ɗauko duka daga jinsi guda biyu ma'ana ya ɗauki mace ya ɗauki namiji kuma dama ne wanda ba ba matasa ba tsayin lokaci matasan da ya zama da suna wahala cikin harkoki na zaɓe da dama idan an kama gwamnati za ka ga ba a ba su daman da ya kamata kuma idan ka duba dawowar demokradiyya tun da aka kafa ta dawon wannan 1999 wani shugaban ƙasa ne ya ba matasa masu karancin shekaru kamar waɗannan da aka ba kuma kakkamance da jama'a ya kamata su tuna cewa ban da aka ba ministan ba ba an yi korafi ne akan cewa ya kai shekarun da ya kamata a ce mishi dattijo ne bai kamata ya rike kujerun matasa ba ya ɗauko matasa ya sa ta a wannan wurin to ko kaga ko da masu korafi kamar maganar kabilanci ko shiya ko wani abu makamancin wannan ya kamata su jinjina ma shugaban kasa a irin kokarin shi kan wannan da kuma irin yadda ya zama na ya saurari korafe korafen al'umma musamman kungiyoyin matasa ire-iren namu da shugabannin kana ganin nadin nasu za su iya ba mara ɗakunya kenan koya To Najeriya ma da yawa da ake magana su waye suka kawo ci gaba in ba matasan ba. Wasu na cewa kamar in an ba matasan dama ne sukan bar da daman su ba su cika ma mai da hankali kan abin da ya shafi matasan ba. Ba faɗa mana dattawan da da aka ba su daman maki a shekaru da yawa ne wani irin ci gaba suka kawo. Wutar lantarki ya tsaya a Najeriya ruwan sha ya tsaya ingantaccen tsari na ciwon lafiya ko ilimi ko hanyoyi an yi babban minista inda aka ɗauko mace domin mu a kallon muna kallon shi kasancewar shi kogaggen ɗan siyasa yana ƙoƙarin ya nuna mata ma za su iya ba da gudunmuwa. Sannan aka ɗauko matashi namiji a matsayin ƙaramin minista domin a nuna matasa maza da ta maza sun daɗe suna riƙe mukamai wanda mata ba samu wannan dama kuma abokan tafiya ne ta yadda za a haɗa basiran mace da na ɗa domin a samu ma'aikatan ke aikin da ya dace kuma muna musu kyakkyawan zato. Sagir Baba Nationalist wani matashi da ke fashin baƙi ga harkokin matasa. Amma akwai matasan da 'yan cikin gida ne a wannan gwamnatin da su ma suke ganin akwai tasgaro a waɗannan mutane da ake sanadawa a waɗannan mukabai. Za mu ji nan gaba a cikin shirin. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta a Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin a sauran tashoshin FM da ke kawance tare da mu. da kuma trustradio.com.ng. Madalla Ɗazu mun ji kalaman da matasa ke yi ga waɗanda shugaba Tinubu ke son naɗawa a matsayin ministocin matasa da ake jiran majalisa ta dawo hutu ta tantance su. Bari mu ji ta bakin wani jigon matashi a jam'iyyar APC Malam Yusuf Amoke da shi ma yake ganin naɗin dole a yi cece ce a kansa. musamman ma da ya ce ya kamata a duba matasan da ke kusa da matasa 'yan gwagwarmaya. Kullum dai abin da muke kokari shine muga cewar an shigo da matasa cikin gwamnati. To shigowa na matasa cikin gwamnati shine zai taimaka wajen ganin cewar matasa sun koyi alkalmar aiki ko kuma ce makaman aiki. Wannan mika suna da aka yi musamman ita Jamila Bayo Ibrahim to a wani abu farin ciki ne. wannan kenan to abu na biyu da muke korafi a kai Shi ne ya kamata a ce duk sanda za a miƙa suna ko za a naɗa mukami irin wannan a rika duba matasa da suka dade suna gwagwarmaya matasa da matasa yan uwan sun san su kuma sun san irin gudunmuwa da suka bada ba kawai matasa masu she kananan shekaru ba wanda kuma ba wai wani gwagwarmayar a zo a gani suka yi ba kawai waɗanda kasance ne suke da ga da ake cewa privilege mm. kawai ya san wani da wani ya san wancan dama kawai ja a ɗauki mukami a baka to wannan shine korafin da muke yi akwai matasa da dama waɗanda suka yi ba da gudunmawa kuma jam'iyya ƙasa matasa waɗanda aka san su a fannin gwagwarmaya na taimakon matasa 'yan uwansu to ire-iren waɗannan mutane ya kamata ana duba saboda idan aka duba su za ka tarar cewar ita kanta gwamnatin akwai faɗan da wannan matashin zai iya tare mata wanda ba tare da sun an kashe wayansu kuɗaɗe ko an bata lokaci ko wani abu irin wannan. Kana gana akwai ɗan tangarɗa kenan akan wannan naɗe-naɗe da aka yi. To ai shine nike ma bayani tangarɗa shine wannan korafin da muke yi. Sabida akwai matasa alal misali yanzu idan ka ɗauko kamar nomination ɗin da aka yi a baya da aka sauke na Maryam Sheti. To za ka tarar cewar ita Maryam Sheti ta ma fi alaƙa da matasa fiye da waɗansu da aka tura sunayensu yanzu akan cewar a basu wannan minista. Waɗanda sun yi an gani kuma suna da gogewa da ilimi da wayewa da ake bukata na tafiyar da harkar ino matasa. Amma suna ganin kamar a arewa da kudu tunda har an naɗa mutum biyu. To ai mu yanzu mun daina wannan korafin ban daina an tinubu ya so ga baki ɗaya ministocin su ya kwaso da ƙasashen raba mu ba za mu taɓa yin korafi ba saboda mu muka ja hakan a lokacin da Buhari yake kan kujera abubuwan da ya yi shine Tinubu yake koyi da su. Saboda kusan ministo abin uh, makaman da ya naɗa manya-manya mafi akasarin su duk sanda daga an bada makami za ka tarar nan arewa ne. To tun wancan lokacin muke korafi. To yanzu don wani ya zo yana yi kana da bakin da za ka yi magana duk da dai turawa sun ce two wrongs don't make a right. Bai kamata a ce shi tunubu da gogewarsa da wayewarsa a ce shi ma ya ɗo wannan layin ba. Amma idan ya ɗau wannan layin mukan ba za mu korafi ba duk da dai ba daidai ba. Malam Yusuf Amoke wani matashi a jam'iyyar APC. To yanzu bari mu ji abin da masu sharhi ke cewa kan waɗannan sabbin mutane da ake sanadawa a matsayin ministocin matasa. Ga farfesa Kamilu Sani Fage. Eh, naɗe-naɗe da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi gaskiya ne ya bar baya da kura. da ah, Dalili ko ne. ya fi ba da muhimmanci daga ɓangarensa a misali idan ka kalli ɓangaren tattalin arziki kusan duk manyan da aka yi daga ɓangarensa ne ya bada masu goyon bayansa suna cewa ya yi haka ne bisa cancanta to amma kuma sun manta da cewa shi shugaban ƙasa ne na najeriya don haka yana da alhaki ya zamanto ya buɗe komar neman masu wanda za a ba mukami dinnan ya ya eh, ɓangarori na Najeriya. Sannan abu na biyu kuma idan ana faɗar haka kaman ana watsa wa sauran ɓangarori na Najeriya ƙasa ida ne ana nuna kaman su basu cancanta ba ko basu da kwararrun da za su iya eh, rike annan mukamai. A ganin ka me yasa aka yi ministocin matasa har guda biyu da wasu ke ganin da akan ma haɗe ma'aikatar matasa da wasanni wuri ɗaya sai gashi yanzu ma ta matasan an raba har gida biyu. To wannan kuma shi tunanin shi shugaban ƙasa ne wanda ya karo da alkawari da yi a lokacin da ya karɓi rantsuwa. Domin a cikin rantsuwa yana cewa ah, zai yi amfani da rahoton nan na orosanye inda za a rage nauyin gwamnati to sai gashi yanzu kuma an ƙara eh, nauyi ta yin ministoci daban-daban wanda a tarihin najeriya a musamman lokacin da muka da wannan jamhuriya ta hudu ba a samu gwamnatin da ta yi yawan ministoci na wannan eh, gwamnatin da ake ciki a yanzu ba sannan kuma ba a samu gwamnatin da ta zo a cikin lokacin da take fama da ɗan karan matsalar tattalin arziki ba don haka duk yayi aka sha kulatin ɓangaro da wannan aka zo ana ba da wa'annan ministoci wanda a gaskiya ya ɗora ƙasar nauyin da ba gaira ba dalili kuma abin da aka fi ba da muhimmanci shine siyasa ce ba wai kan a ce an eh, rage wa eh, ƙasa nauyi ba. Kada ganin naɗin nasu zai wakilci matasa musamman wasu da suke ganin dacan an saba a baiwa dattawa shugabancin ma'aikatan matasa sai kuma gashi yanzu duka waɗanda aka bayar matasa ɗin ne. Da ta wani ɓangaren zai wakilci matasa mantin da dai matasan aka baiwa wanda abin ya yi saɓani da haka. Sai dai duk da haka a gaskiya wannan basun ai bai cika kusan alkawarin shi ma da ya ba a lokacin a rantsar da shi yadda ya ce wannan gwamnati tashi za ta dama da matasa da mata. da haka wakilcin da aka ba su duk da dai da babu gwamma ba daɗi amma dai bai yi tasirin da za a ce ya warware bukatun matasa ba. Farfesa Kamilu Sani Fage masani kimiyyar siyasa a Najeriya. Da haka kuma shirin Najeriya a kammala a wannan lokaci sai a shiri na gaba. A madadin abokan aiki da suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa Ku kasance lafiya daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da ke sauraron mu a wannan lokaci. Sai an jima.